babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP da dan takarar Atiku Abubakar ta ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli kan hukuncin kotun shari'ar zaben 2019 da ya tabbatar wa shugaba Buhari nasarar zaben. Surely we appeal the decision. There is a lot wrong with the Babban lauya wagar lauyoyin PDP Mark Ezekome wanda tun farko ya bada tabbacin za su ɗaukaka karar ya ce sun mika wa kotun kolin hujjoji 66 da suka hakikance za su yi ba su nasarar karar. Ezekome bai bayyana jerin hujjojin ga manema labaru ba. amma an fahimci akwai batun nan na zayyana takardun kammala karatun shugaba Buhari da aka mika hukumar zaɓe da cewa ba su da sahihanci. Hakanan PDP na kalubalantar hukumar zaben kan batun na'urar aika sakamakon zaɓe ta na'ura mai kwakwalwa da take cewa da dai za a bi alƙaluman ita ta lashe zaben. Kakakin kamfen na PDP Buba Galadima ya ce sun zage yunkurin bin matakan shari'a ne kan sakamakon zaben. Kuma abu ne da yawa ya kalubalanci yadda aka tafi da wancan shari'a sai daga cikinsu shine tunda ka saurari lokacin da alƙalan nan na kotun eh, tribunal suke ba da ba'asin wannan shari'a tun da ma baka ganin su sai ka zafi cewa ai lauyoyi ne waɗanda shugaban ƙasa ya biya jam'iyyar apc ta biya suke gabatar da ba'asin da suka shigar gaban kotu ashe in mutum bai sani ba akasarin 'yan najeriya suka ɗauka sai daga baya suka gane cewa ai alƙalai ne wanda za su tsaya a tsakiya su tsaga gaskiya tsakanin mai ƙarfi da mara ƙarfi tsakanin basarake da talaka to nan hujjoji namu duk wanda ya san harkar shari'a in dai fi sabilillahi za a yi mun yi imani cewa za a rushe wannan zaɓe kuma za a tabbatar da atiku shugaban ƙasar Najeriya. a nata ɓangaren jam'iyyar apc ta bakin sakataren walwala ibrahim masari ta ce ba ta shakkar ɗaukaka karar kusan in ce sauran iris ya rage musu insha allahu su ga ƙurin ƙusu. ma'ana kotun koli ta yanke hukunci kuma in Allah ya da za ta tabbatar da bai gaskiya gaske shi kuma ba wani mutum wanda muke jin tsoro a harka ta siyasa saboda mun nemi mutane mutane sun yarda da shugabanmu Muhammadu Buhari sun yarda da amincin shi sun yarda da gaske shi sun yarda da amanar shi sun yarda da cewar shi ala kullu halin mutum ne wanda yake dattijo wanda kullun garin Allah ya waye me zai yi ne yi ma 'yan Najeriya ya kyautata jin daɗinsu, ya tsara mutuncinsu, ya kare haƙƙinsu. Batun da wasu kafafen labaru na yanar gizo suka yaɗa da ke nuna APC ma ta shigar da wata karar daban ta neman soke wasu daga korafe-korafen PDP a karar bai samu tabbacin hakan ya faru daga jam'iyyun ba. Nasura da kayan Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.